بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان شاء الله تعالى يا فيلو يبرو bayani mini littafin muktasar siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirata sabi al'ashara ita kwakwaro giyacin rayuwa ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yadda ya sahaba wuce zaguwe na al'afizu abdul gani al-magdisi kanin yana yanakin fasali ne ba zaye tiyan na sha'atuhu sallallahu alaihi wasallam bi makka kendo na nabi muhammadu na kina da kiyan maka zuma yi mamman wani wa khurujuhu ma ammihi abi talibi la sham be titiyanu tiyan gilbin wa abu talibi lo kiyan sham ne wa zawajihu bi khadija ganbe ya wajuhi ganbe imiya albarka ko ingaina na khadija manga ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب النبي صلى الله عليه wa ba da hu zumaya jiliyan abdul muttalib amu abu da ne abu na abu talib wata mai giya abdulmuttalib wata harahullahu azza wa jalla min danasil jahiliya sakwa nabi muhammadu lita ta ganbe shikan bai jahiliya bojin sakwa na larabawa ji ta tubo a gefin e a kutiwo da rashin zumunci gwi bojin dai sakwa shi bata soko annabi muhammadu like bojin na jilugwa sallallahu alaihi wasallam wa min kulli aibin unana ketu aibu bata lugwa wa manahu kulla khuluqin jamil so ci cutara be bojin wangi bata hatta lam yakun yuraf bayna qaumihi illa bil amin aka nabi muhammadu ya be sunan doro ya ne sai iza amana ebo kirki bubo iza amana iza aminci watula a tutu a sadiqul amin iza gaske iza amana mujibu yan doci balima shahaduhu min amanati ebo na lebiyun ya wasu amana na wasu ka hadifihi bai gaskiya na jafe wa mi bukan doro nan wato harati ibe liliwi wateri be zandore mai ugwa ga soko ga kpaga uga za ta ngole ga to mutu a fiyo ga ya e ta soko ta ta tubo wana watu ya zali soko liyo wallahi tallahi sokuli nye wana ka ko wana kufun akabutu allahul mahfuz wala ngamala bai za kin yunji a biye tube tun sakwai na su ku ta cabo falamma balaga nabiyu sallallahu alaihi wasallam isnatai ashata sana lokaci na nabi muhammadu gungiya gobe gube na kharaja ma amiya bi talib ila sham wa tiya ganbin dagiwa abu talib da kin sham kin nuyi alada ya makaci jina elokin ya etiyan wace a mai lokin ya yaman ga su kuwa labari ƙur'anu gali ilafi ƙuraish ilafihim rihilata shita'i wa saif su labari ya tiye da nye zane larabawa je tiya lokin ya yaman gani bai kinya shamina hatta balaga busra albe lokaci na tun ejina ga busra ne fara'ahu bahirar rahib a caga ya zaba wuta sakundoci wuliya nabi muhammadu ya yi zanna sallallahu alaihi wasallam fa'arafahu bi sifatihi siffa na shi agbali ta eti injila etishaniya annabi zuma gona wuya nabi muhammadu ke bi siffa na shi fajawa aka akhadha bi yadihi inda abin wagwa sugo nfe ga ga haza sayyidul alamin zai wale da na tisha halitta rikpa ta gada na. haza rasulu rabbil alamin zan na ga ituciyan etuna jan halitta rikpa ta na zan daga. ga haza ya ba'asuhu rahmatan lil alamin zan na ga to ci tutun fitiwulun fegun ya halitta kwata bo faƙila lahu wama ilmuka bi zalik a ce gabe iza bauta ne ga kila wa juye bai ji na jiyan ba wa dai cike gan na jiyan ga innakum hina aqbaltu min al-aqaba lam yabka shajara wala hajarum illa kharra sajidan ga tunna mi tele be daga da ne aqaba wana ci gbadda bwa pata ta kun da sai na kpata a ya yi suje da waya wuji sokon nan alamu wani na ce waga ga zan na ga yi tuce wani zan na tuci soku yau na yi tuye na na littafi ya yi labari tiwon ga wala ya na illa li nabi cigba to ta ku ji mayan eji suje da yayin dora sai dai za ya nabi sokona wa inna najiduhu fi kutubina ibana igba ganna littafi ibu igbagan na da takun to ci gbaji e ya yin dora e ya zan dora sai za ya nabi sokona wasala aba talibin faraddahu haufan alaihi min al-yahud gato yana mai wabe wani na wani yin dagi wuna ola jama ibana mai sun da yuyin yahudu shi a da sharri daidai pati ubama bogo ajaba biwi da bo na ebo na agule atoba katu eti sifa ya na bizuma bo zahiri na wa na be sifa na liwebe ina kendo mi liwebe sifa ne da ato a liwebe sifa ne a be lugma da da tuba ma ebo nan ga yahudu shiga lugma da da uwa nabi isa bo ajin da be nabi isa ya kendo mi shanje na shiga ajin da be nabi isa na jin da be zin be muhammadu ya na. sallallahu alaihi wasallam ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة أشاغا النبي صلى الله عليه وسلم كي بياتي أبي داكي شام النغا فانباغن بيجي كتايانا نا خديجة نيغا ميسرة سوكو بيه بيوانا نا خديجة اتين وچو kafi annabi muhammadu biyu juya wani sallallahu alaihi wasallam a atiya da ya ku hatta balaga ila su busra har ada zahar bai zo kwaye busra etiyan kibo etiyan wacce ina ji allah lo yin kunci bata na akun falamma balaga hamsa wa ishirina sana lokaci na nabi muhammadu gungiya shi bai gutsina ta zawaja khadija alaihi salam wana na hadija jiyawo na na hadija wato ga to shafe sababi yawon wucin wato ga tun masoyu na yi ga na fi sana fi nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam etilin wayawu annabi maye wayana na hadija فلما بلغ أربعين سنة اتصه الله بكرامته وابتعثه برسالته أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار هراء lokacin annabi muhammadu kungiya shi ba na tsoci wuta etiye ciwon sokototun ga wula sakudu ya lita jibata malaika da bai ba annabi muhammadu sallallahu lokacin da kwankurin garu iraya na garu bankuru ne iga irawo na babu da kango jabalun bi makka bankuru garu irahin na patin do ciwo da miniya makka da na wuce ciwo ba to wani wacce sarawin patiyo na keto na فأقام salasa salasa ثلاثة sana annabi Muhammadu محمد rayuwa da مكة زميم موبو ete wazo ya gobe gute ya gobe gute na yi gana tula gana shi ta zo gana ta ce ade gando ci na ibe cin na lebana wa kana tsalli ila baitul magdis muddata iqamati bi makka annabi muhammadu fejji sallah je yahu masalacin kudus bai dai su dai je lo lobe sunna ya jerusalem yana ba ga nabi feje yawo lokacin da maka wani wala ya stabbirul kaba wai ya ja'alwa bai na dai wani je zumata kaba wani ya ja kaba ladan ya gwarubo wa salla ila baitul maqdis aidan ba da kudumihil madina annabi ke je masallacin masalacin baitul zumana utelalo madina na sabata ashara shaharan har itsogwe gibe gube a cagula feji ya baitul magdis nutelalo madina na har bai lokacin soci bejin foro ga mulayu jiwu kaba na bayanin da ce ga sagwegi beni a caguje ya baitul magdis ijiratu sallallahu alaihi wasallam ijira ya nabi sallallahu alaihi wasallam sun mahajara ilal madina a nabi sai ya gobe gute da makafe jiwazon na ubiya kila da madina wa ma'awa abubakar siddiq e zannan da gan bi abubakar na isa gaskiya ko ne radiyallahu anhu ne la yuga as-siddiq zai dokun bi gaskiya yin annabawa shi na daraja ya siddiku na jigai jimi mituya annabawa jo a ga annabi soko da nan zai je jimi tuwa na wani a siddiku ke kwabe a siddiku na yau rai zai je dokun bai gaskiya laya ba wusoci gan bai yin tuci wata ga ta ta cin ito musulmi jo ijin imani bai soci gan doji illa mai tuga tuci soko jiga wani bugu zai ji dai tsananiyar imani jin bai gaskiya laya ga so kwe bin yato ci na gai na a siddiku na sai duna abubakar ga mai ta ya tsananiya ya daji bai toci annabi wato gatu a siddiku ebo ya imani da gaskiya ne mufin layi lokaci na kafiri jiga ajin ya dabi wani gama na zuciwa wani wa maula abi bakrin ake da gikatan sayidu na abubakri na lugwage ga amiru ya gen fuhaira na ودليله عبد الله بن أريكا zai mawa nabi muhammadu balo madina na ayyuga abdullahi giyan uraika ngai zai wa banin ibn afi ko ba alo madina da wa huwa kafirun walam yuraf lahu islam kafiri mu zan do kiwe be kiyo be imani jin da dinin musulunci wa kama bil madinati 10 sinin annabi muhammadu fiyagu da madina dole wa ku eya ijeli uke ba wayo ya guki eya shita begute ebe ni fi shi ba maka otun lacewa da ube acewa zi wula ya guwa begute feji wazi da maka wapila da madina wudaji ya gu waji lissafi wayo ya guki eya shita begute Nga mai gangawa fatu sallallahu alaihi wasallam ajali ya nabi sallallahu alaihi wasallam wata wufiya wa huwa ibnu salasin wa sittin annabi muhammadu jajali jin wuyi giya shi ta beguta na gayi ga na ta zo gana ta ce a gando ci na shi na nanu amma na boka gana a ce a wa gila mi fa wata wufiya sallallahu alaihi wasallam Yau al-ithnain annabi muhammadu jajali je fo yin litini fo hina ishtadda duha لثنتي عشر ليلة خلت من شهر ربيع الأول لوكتنا lokacin duhai lokaci yi sakagi a caga nabi ya jajale sallallahu alaihi wasallam zuma ya shigo bai guba yin ya tsaye rabiul awal ya wa bai yi ne ya tsamu ce guke ya lu ishe go allah haka ba kendo ne wa bai ishe na guke ya lu ishe go umar litinin a ca wa yi jin litinin fai wa yi kur'anu a ca yi bai litinin fai wa makaya litinin fai wa lo madina litinin fai wa ishe lugwa litinin fai watun efo albarka ko ce aguwa nga mala biyu ga kila wace fiya zan yi litini ga fihi walittu wa fihi unzila alayya fa wuce ga amma miyo fa wuce ga ma cha wa yi ci ami ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci sakagi ga wajen ajale fa yi litini fa ba ko tsayin rabiul awwal wa dufina lailata larba'a amma ko nabi muhammadu su ya shi laraba fai allahu akbar a caga so kuma wa kanat muddatu illatihi isnai ashra yawman annabi muhammadu ma fo gobe gube ji da bata fe wani kafi rayu zuna ka allahu akbar sallallahu alaihi wasallam na akwar wale ga na yi ugwa aya ku foguwa bai guba a cha ji da kiwo ba ta jali ba fondo ci wa juja adeda alatiutio fitilali tutu de garasare inna lil maut la sakara tutu de garasare tutu de nagba annabi muhammad ya ci lali sallallahu alaihi wasallam zikiyo zikiyo gawa ga salawa ali bunu abi talib zai fukun annabi muhammadu nuwa na wugaya aliyu egin abu talibu na wuto kpanan egin dagi na wana cike iye leyu n lagi boye ciwo na na fatima na wa amuwa labas mini zai jike funu wannan dagi da bu na yi gan abasu na aliyun igin dagi ake da fadlo igin e abbasu dai wanda mini zai yi rufu na ake yi da kusam igin e abbas gole dagi mutu begi gubayen dagi wani adam ni zai rufu nuna e guba gubayen abasu wa usama bin zaid gan be usama igin zaidi ni udiya boye ya sarawina zaid babun na wujewa na nabi lugwa gina wuce babu usama ci gira zaid u yebo nda un yebo gi un da mi zai ji fukuno ona gan be shukrani shukran wa hadarahum aus bunu khawlai al-ansari to aus madamini ya zai ji fukuno ona Mun yi madina ci aw su yagin haulai wa kufina fi salasati aswabin bid sahuliya min siyabi sahul a nabi muhammadu ladan ediyan alkafani guta ede boku ede boku da jin daga kiyan yaman wani gaba ebe bai ede wuce jin laisa fiha qamisun wala imama amma ediyan wucin na la'anabi muhammadu dana sallallahu alaihi wasallam a kiwayawa a majironiyawa ede zalla guta a caga alakon anabi muhammadu don sallallahu alaihi wasallam na gayi sunna ede zalla wasalla alaihi almuslimuna afzazan jama'i musulmi ja a caga jikun anabi muhammadu sallallahu kakayin lam ya ummu walai ahad adde zai kiki ga galli mai wayona ga taji kuma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam adiya imam shafi kan bata ga wuciye bocin be tabbaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ladde zai kiki ni waga wa ile manna ji kun sallana adiya be jama'a odiya be waji waji waji zandoro jin yujin Allah ba don gi wuce hajjin bai zo zai ji yi mauna na kan zuru biyu na maka ci jaji madina ci jaji zagi jaji zakan gi jaji safu safu ya jama kaka a ci a gabbe ci feji na biyu muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa furushata ta hukatiha amra kana ya tagatta biha ga ede zurun da caca ga tajikin bu ede na mutu a nabi muhammadu wajen hake ba na sallallahu alaihi wasallam ga ta wace lakunta wadda khala kabrahu al abbas nini zai ji lakun da kabar wani gayi dagiwa al'abbasu wa ali gan bai gin dagiwa liwin walfadlu kan bi fadlu ibe na igiyan abbas na biya kusami to shukura. a shiga lakon annabi muhammadu ci kabari mu sallallahu alaihi wasallam na kazuruj wa udbika alaihi tisu labinat idan na laku ci bana a ci walanka arguki gutuwani ya wani kabari ba te ci guba a dai ashiku a madai allahat ashiku ga iri na yi babu aja gbakin akunci wani na tsaye gbakin ya maka wani wuce allahadu aga kun gbada aga gushe gbada kinkin da ya gba abu na ga ike tu kafa kafa na gaja tu gurguru ya shin waye na kanku da ya kpawin a caja finkun dabo aga kun dabo a cewa wa lankpa mazuka ta yi madina wato ale lankpa shi ne poro-poro lankpanna na ila layi ha gushen na kapan na na tuci lakun da na a caja tiw da giyan da lankpan mudde ba gwa iri na kun iri na yi ba abu na iriyan kabarin na gagba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dole wani da bukata yana ga abu ne wani gai lankpa jigai labawa lankpa har gutuwa ne ga a ce ate mu kan gagan caca kuji kana shegushe na ganci cati wato ya ba da tutuwa gan iri na iya gba abu maka ya ga ya gbuwa ya gba ya ba da nga da na wa gba cike ya kafa tunan gole ya fiti fe bebe ya ta kunna amma kin ya shi boka sarawun amma yadda leoto iri na ya da wadana zumayan faruwa na ودفن في المواضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه أتشاكوا نبي محمد سو دندنا بي أغرايونا ngai ka taina na Aisha babu agorayo ba ga ba soko ebo ne udamini ususiya na ba soko jo bai aga goraya ba ba ja jiki ba bai soko gala shawra bita sahaba jo zan ci gala wala da maka da ci ga baitul maqdisa da so kun ba ga sayyidina abubakar shiga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabawa ji ba ga gura ya nan ba ba da sawa da mine na ji so kwa tiyari na ba tuto mine ripiya shi wai bayan tutu e gura ya sai so ko ga salaya wa sajani a ga mu fi nan ngala na isha na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan bubuwa da ka tuwa ya faje liwina ga yadda nan waga na bai ga fi rafiq al'ala wada gumbe ya mace na latune ga yi tsocho ga mun fiwo ga yi tsane su kai laya na bawa jina layu kan gani ma tsoci ta wada gumbe tsoci ba ga yi jele fiwo ga ya kaku ila itsalaya wanda mini yana hatsa na a ci a ga mini yana hatsa ba jele wani bai aga jajin na ba bai sa ne na ke ya tsana egigwa annabi ga nanu ma'ashir al'ambiya la nuras ma tarak na su sadaka yi jama'a na bawa ji zan da yi e gi igwa egi je e gi igwa na ka zuri je e gi igwa en doro yi galuba na sadaka ba Nga wala lokacin na na fatima bai ga wa gogi wa gogun ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam na ke gi bauge zuma ya jeli wani wani gutu ba nude na gutuwa ya ta shi zuwa ali fatima ba hadisin na gala sayidi na abubakar na shi musulmi kan gana ci jikiya shi lagun yawa wanda mini na makiyin sahaba jelani sayidi na abubakar ne a gama gun fatima la haka dalili mana na sayidi na abubakar lagwasu ya hadisin na mine na ke ya ta annabawa shi ne za sha na kinye gina karkwacha ken do a na kama ga ya gba cha ga wato a cibo da mine na su kwata na kinye gi na karkwacha be wuce wa lahu wa hufira lahu agushe ba katena na aisho ba nabi muhammadu cikuna sallallahu alaihi wasallam wa ulhida fi baitihi alladhi kana baitu aisha amma gbogbo kendo na gushe na iga allah da na damini katena na aisha ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي ka عنهما من كتا يشغب ما بالسكن سيدنا أبو بكر ده to sayidu na umar na jajali na su kube bayuya na na ishe to gan wuna na gan tsangi guta a cin babu a cin katawun mu tsangi guta na mabi aji faruwa tun bai rayu mutse tun bai rayu mutse ngayi e na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sayidu na abubakar ya umar na sokatu bane lokaci na tun umaru kwauci le gan ga na lugwana nu da sallah su babu na dujin ya giwa abdullahi gudu wa izini be zinya de na na ishe gan wai waga lawo ya swatu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan sai duna abubakar aisha gan manufawi ga yi kinyo a sa su ba mu gani be babayen wi amma daga nan wa wani wani dajin yi ko ga aisha to be jan jalinan mazuka ta yi madina ci ba so ibo ne wujen aziyo sai na umar na ta jama'ajin na gai gwargwadon katun yayi na ga ba su koya bi agadan fasali waro na ba zaye ti gina shi so soci to annabi muhammadu rabai na sallallahu alaihi wasallam gwargwadon gana soci albarka wudin bai gacin bicinin su kufa gan bayan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك